This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 16 da mita 25 da mita 60. A jamhuriyar Nijar sashen Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da hantsin wannan lokaci suna na Bello ce har yanzu ina tare da Usman Ahmad Kabara muna fata kuna lafiya. Waya jama'a suke ji ne game da yawan tafiye-tafiyen gwamnoni na Najeriya zuwa Abuja. kamar suna mai da mu tsarin da ake cewa unitarism a turanci wato tsari irin wanda ingila take kuma babban ma inda illar take bata lokaci da suke domin inda yana jihar shi za mu bincika na lamari dan anjima kaɗan kuma akwai ra'ayin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma barin fara da cikakkun barin duniya. To tare da sallama Usman Kabara ne dauke da labaran. A wani bam din da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a Masar a jiya Litinin a hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira don yin aiki. Hisham Barakat shine jami'in gwamnati mafi girma matsayin da aka kashe a ta'addanci wanda kuma bayan hambarar da gwamnatin musulunci shekaru biyu da suka wuce hakan ta faru. Barakat dai shine ya gabatar da kararrakin da suka kalubalanci 'yan kungiyar Muslim Brotherhood da wasu masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ciki har da hambararren shugaban kasar muhammad morsi a shekarar 2013 bam ɗin da ya tashi da shi ne a lokacin da yake barin gida a gundumar eh, leonopolis wanda ke gabashin alkahira jami'ai sun ce akalla mutane bakwai sun jikata a harin ciki har da masu tsaron lafiyar shi hisham ɗin wasu ƙungiya da ba su yi ƙaurin suna ba giza popular resistance sun ce su ne da alhakin wannan hari ta hanyar yayata hotunan wajen da abin ya faru a shafin su na facebook shugaban ƙasar misira adal fata el ya ce ya yi tur da wannan al'amari sannan kuma kuma ya ɗage shagulgulan da za a yi ranar talata na tunawa da shekaru biyu da zanga-zangar da aka yi a faɗin masar ƙasar burundi ta yi zaben 'yan majalisar tarayya a jiya litinin duk da karociyar zaben da jam'iyyun adawa suka yi da kuma kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen afirka game da tsabtataccen zaɓe mazauna birnin sun ce sun ji ƙarar harbe-harbe da kuma aƙalla ƙarar fashewar gwarneti guda ɗaya a cikin babban birnin ƙasar wato bujumbura jami'an zaɓe sun ce an yi zaɓen lami lafiya sai dai manema labarai sun rayuto cewa akwai karancin masu kada kuri'u a rumfunan zaɓe sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya nuna damuwarsa matuka game da zaben shugabannin afirka a wannan yanki hatta masu sa ido daga ƙasashen afirka ba su halarci wajen zaɓukan da aka yi ba wanda shugaban ƙungiyar afirka nkosazana lamin zuma ta ce wannan abin damuwa ne fa game da matsayin siyasa a tsaron ƙasar ta burundi Zuma kuma ta yi kira da a ɗage wannan zaɓe na shugaban ƙasar da za a yi a ranar goma sha biyar ga watan Yuli mai zuwa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Tona ya bayyana rashin jin daɗin su ga zaɓen da suka ce ba alamar da ta ba da alamar cewa za a yi zaɓe na gaskiya. yunkurin pierre nkurunziza na tsayawa takara karo na uku a saɓanin kundin tsarin mulkin ƙasar. ya zo ya kusa haifar masa ma da juyin mulki a watan da ya gabata kotun kasar burundi ta halarta masa tsayawa a matsayin wanda majalisar kasar ta tsayar a karon farko ba masu zaɓe ne suka zaɓe shi ba a shekarar 2005 eh, da ta shuɗe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karɓi sakamakon zaben raba gardama da 'yan ƙasar za su yi a da hannu biyu in suka zaɓi marawa shirin tsuke bakin aljihun da ke magana baya. Sai dai Tsipras ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da garan bawul ɗin ba, ba kuma su ne za su yi ba kamar yadda ake bukata da kasashen turai cewa Athens ta yi a matsayin musayar biliyoyin dalolin fansa ga bashin da ya mata katutu. Firaministan ya bayyana haka ne ta kafafen talabijin ɗin kasar bayan masu masu zanga-zangar adawa da shirin tsuke bakin aljihun kasar sun yi bore inda kuma hakan ya biyo bayan cewa shin za su iya biyan bashin da ake bin su na dala 1,800 da bankin bada malamuni na duniya ya basu ƙasa sun yi taro a kan wannan al'amari sannan kuma sun kasa cimma wa'adin biyan bashin na fitar da girka daga cikin rukunin kasashen turai wanda hakan yana iya ja mata wanda kuma a jiya litinin kasuwar duniya ta girgiza musamman da aka kukkule kulle bankuna da kasuwannin hannayen jari ta kasar girka wanda hakan za a yi shi har tsawon kwanaki shida har sai an shawo kan matsalar zaben rafi gardama jama'a karshe jiya litinin sojojin ruwan isra'ila sun kama na jirgin ruwa da ke dauke da masu fafatakar kasashen waje da ke kokarin ratsawa ta shingen sojojin ruwa da ke zirin gaza sojojin sun ce sun ta sakiyar jirgin ruwan zuwa tashar jirgin ruwa na ashdod sannan fasinjojinsa za a danka su ga jami'an shige da fice domin mai da su inda suka fito ba da yi wani rahoto akan an yi wani tashin hankali a lokacin da wannan abu ya faru su dai masu fafatakar sun ce jirgin na ɗaya daga cikin jiragen da aka sa suna kalubalantar santarin da sojojin ruwan isra'ila suke yi sun kuma ce jirgin na ɗauke ne da wani ɗan majalisar kuma isra'ilin larabawa ne tare da tsohon shugaban ƙasar tunisia mansef marzuki sun kara da cewa jirgin nasu na dauke da akwatin magunguna da kuma na'urar ba da wuta daga hasken rana domin magance matsalar karancin wuta a zirin na gaza isra'ila dai ta kange zirin gaza ne tun bayan da mayakan hamas suka ɗare karagar mulki a shekara 2007 wanda isra'ilin ta ce ta yi hakan ne domin hana 'yan ta'adda na fasakauri na zuwa shiga da makamai zuwa zirin gaza ta cikin ruwa kenan a shekarar 2010 dai isra'ila ta taɓa ratattaka wani jirgi da ya ɗebo 'yan fafutukar turkiyya da ke kokarin isa zirin Gaza har suka kashe mutane guda tara daga cikinsu. Duniya ta Allah wadai da wannan abu game da cewa ya tarwatsa alakarsu da Turkiyya. baki ɗaya labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madala, a kasashen da suka ci gaba, da wuya a ji cewa gwamnan jiha ya tafi babban birnin kasa domin ganawa da shugaban kasa. musamman ma saboda na'urorin zamani da suka sauƙa hanyoyin ganawa ina amfani ko rashin amfanin yawan tafiye-tafiye da gwamnoni suke yi zuwa abuja a najeriya wakilin murya amurka barka bashir ta bincika wani lamari jama'a ga barka Ƙasar Najeriya na gudanar da mulkin demokuraɗiyya a tafarkin federaliyya wanda ya bai wa jihohi 'yancin cin gashin kai matuƙa inda abin da ke haɗa jihohi da gwamnatin tarayya ƙalilan ne. Ko da yake zuwa Abuja domin taɓa alli da shugaban ƙasa ya zamo tamkar kwalliya ga gwamnoni a Nijeriya. Masana na bayyana haka tamkar tafiya tsarin mulkin soja. Koya al'umma ke kallon wannan al'amari, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata ya ce mafi yawan tafiyar waɗannan gwamnoni ba shi da alaƙa da aikin jiha face alaƙar su ta siyasa. Ba adalci ba ne ga talakawan da suka zaɓe su, kuma babban ma inda illar take, ɓata lokaci da suke domin inda yana jihar shi zai yi ayyukan da za su taimaka wa jihar abin da ake bata na biyu shine dukiyar al'umma kuma ce kusan duka jihohin najeriya suna da gidajensu mallakar jihar su a abuja gwamna ya je abuja da shi da tawagarsa amma ka tsince su a hotel Ahmad Arwa wani jigo a jam'iyyar PDP ya bayyana haka a matsayin rashin madafa da gwamnonin Nijeriya ke fama da shi. Ah, gwamnonin su ta koke-koke suna cewa an ban musu gwamnati ba komi kuma su sun kasa zama ma su zauna su duba menene abin da ya kamata su kirkiro a su da za su samu ci gaba ko su samu kuɗaɗen da za su yi wa talakawan da suka zaɓe su aiki gama gwamnatin ma ka gaba wani abin da wani gwamna ya yi bi motoci guda goma sha hudu an zuba musu mai an zuba waye amma duk daga karshe fa sai su zo suna cewa a rage kuɗin ma'aikaci a kori ma'aikaci gwamnati babu a ciki amma waɗancan kuɗaɗen da ake kashe motoci da services su ba matsala ba ne don gwamna kawai fashin a ce gwamna ne. Shi ma takwararsa na jam'iyya mai ci wato jam'iyyar APC, injiniya Bashir Yahaya Karaye, cewa ya watakila gwamnatin da ya gabata ne suka saba waɗannan gwamnoni da zuwa taɓa alli amma hakan ba daidai ne ba. Tsarin mulki ya tsara komai yanda za a tafiyar da aiki. Ya ce gwamna ya yi aiki da 'yan majalisar jiha. Gwamna ya naɗa kwamishinoni. kowace ma'aikata akwai kwamishina so kin ga zuwa abuja wani abu ne kawai da yake kaiwa fahimtar juna ya ba ma demokuraɗiyya ba tsarin aiki ma bai dace ba Koya masana ke kallon wannan salo na tafiye-tafiyen gwamnoni a Abuja ta ba'alli wani masanin ilimin demokuraɗiyya Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya ce alamun rauni ne yin haka. Bini-bini za su tafi Abuja ta ba'alli da shugaban ƙasa kamar suna mai da mu tsarin da ake cewa unitarism a turanci wato tsari irin wanda ingila take kai dan kuma ku suna kokawa ne da cutar sami wato aljihun asusun gwamnati a bushe da daman suka da su aka yi waɗannan gwamnatocin da suka yashi asusun gwamnati kuma ruga yi ce za su sanar a abuja masana da dai sun bayyana yawan tafiye-tafiyen gwamnoni a matsayin rashin hikima da rashin sanin ma'anar federaliya da najeriya ke yi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya madalla a gai da barakatul albarka to kafin mu ci gaba ga amina alan waka Hmm. shirya rawa ta mai baza na zamo dan jarida buga fara in shaya rawa ta mai baza na zamo dan jarida buga fara ya shaya rawa ta mai baza ya zamo dan jarida da wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mani ko na horon maza da rubutun jarida mai shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko kwaso a tsaho da kafara ya shayarwa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida fa ko kafiwa ka sa gayi banda mu yan jarida da ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida ka fara ya shayar rawa ta mai maza ya zamo dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma mai da oda muna sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara ya shayar rawa ta mai maza ya zamo dan jarida sane da kaifi na alƙalami ya fi gafi na hoda da na ga dama sai in rubuto article ko in zano ajanda kuka fara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida ku gafaran doki magauta kai tsaye ina rike al'amuda a duniya abinda na so shi yi na zamo ɗan jarida kuka fara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida tauna tsakuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida kafara ya share rawa ta mai maza ya zamo dan jarida a yanzu ni fa ko ba hamayya ba amin in ka mun sai rejoin da idan na nemi mata in ka sake kaje ka a jarida kafara ya share rawa ta mai maza. ɗan loto kaɗan ko ina sai a sada idan na so in rusawa alakadari sai in harbo jarida kafara ya share rawa ta yi mai waza ya zamo dan jarida na gani tsirarar kowa ni tukui banda dangi jarida na ganin saman kan kowa a siɗe balkwabo babu hoda kafara ya share rawa ta yi mai waza kawo ko kuwa ko da doka da oda na da kallaman sauke mai rawani ko in dora a jarida kafara ya shayar rawa jai mai maza ya zamo dan jarida kuna sane fa kowa fagen yaƙi da mu ne ake yan jarida mu raurayo bayanai mai maku tanadi dan karatun jarida kafara ya shayar rawa jai mai maza ya zamo dan jarida fa ga mun zama to ko fitilu masu sa'a da wani jikon mu zan fitilan shan gari masu hasko je mu rada kuka mai maza ya zama dan jarida manufa ta aikin nan wayar da kai an ka samu jarida manufa ta aiki don a warware usukun daji mu rada kuka farayen ta mai maza ta aikin nan a jira yi na so yan ba da oda manufa ta aikin nan a jira yi na ƙasa don a ida kafara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zamo dan jarida ni sai na juya aikin nan kan ra'ayi na na shashafa hoda da na ji ba da kauna ko ko ra'ayi sai in sa al'amuda kafara ya ce kana tinkaho kayi suna kana ba da oda kana ganin a yau kai ke sharafi sai in yi mare da ka fara yin shayar na ta mai maza ya zamo ɗan jarida na da masu ɗauko min duka rahoto da hoton jarida na tabi tabi ta da kulle da tanadi dan kawai na jarida ka fara yin shayar na ta mai maza ya zamo ɗan jarida zo na ɗaukar labari na ka sai baka bani lada da ka kiya in juya ma alƙalami ga aikin jarida kuka fara ya shayar na wata yi mai maza ya zama ɗan jarida da lafiya ake dukkan al'amari a zaman shaya daga a yanzu gani zaune cikin ɗaki bukui bana aikin jarida kuka fara ya shayar na wata yi mai maza ya zama cikin cutar ƙwarin jiki bani bayan jarida kafara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama ɗan jarida da laifuka na ɓatanci duka na yiwa jama'a sun kai shaida a yau na cikin hali na tausayi mai biɗar yin shahada kafara ya shayar rawa ta yi mai maza ya zama ɗan shirin sannan na yi wa kasafi ba gidaya da da a yanzu babu halin neman gafara a jama'a duka su shaida gafara ya shayar rawa ta mai maza ya sarki mai gafara rahama mai sa'i da mai afuwa ga laifi ko ya kai sama a zai mai ima da kafara ya shaya na wata mai maza ya zamo dan jarida idan ya zama laifin nan kuma shi kawa ka yi tuba a oda ubangiji cikin rahama ta saza ya sa ka zamo mai sa'ada kafara ya shaya na wata mai maza ya zamo duka shaidi ne da kazan babu shaida na taho na neman ku da Madala a gaida Aminu Alan Waka ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Agogon yanzu karfe uku na dare da mintuna goma sha tara. Bari mu je jihar Nijar Najeriya inda ce kucin siyasa ya balle tsakanin magoya bayan jam'iyyar da ke mulki APC da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello. Ga ci gaban wannan labarin daga wakilin murya Amurka a birnin Mina, Mustapha Nasir Batsari. A yanzu haka dai sauke shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar Niger da gwamnan jihar ya yi tare da mai su da shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin ya bar baya da ƙura. A makon jiya ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya sauke shugabannin rikon da ya gada daga tsohuwar gwamnatin PDP. To amma sai mai gurbin su da shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin da ake kira DPM a takaice. To sai dai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyarsa ta APC lamarin bai masu daɗi ba, domin kuwa a cewarsu su ne ya kamata a baiwa riƙon ƙananan hukumomin kafin lokacin zaben. Alhaji Aminu Bello ƙofar Guga tsohon shugaban rusasshen jam'iyyar CPC a yankin gabashin jihar Niger, wanda kuma jigo ne a jam'iyyar APC a jihar, ya ce gwamna Abubakar Sani Bello ya tafka kuskure. to a gaskiya duk wanda ke dan siyasa ne wanda ya fara daga ƙasa da grassroots ya kai labur na siyasa ya ji wannan abin da gwamna ya ya san ba a yi daidai ba ita abin da ke a magana na ɗakiya a rage nauyi ne ga shi gwamna abin da bai sani ba because ko ba komai ko da mutum biyar ka naɗa waɗannan at least kamun lokacin da za a zo zaɓe su za su tallata jam'iyyar su za su tallata manifesto naka. To amma a nashi gefen tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Ahmad Dogara na jam'iyyar ta APC ya ce sun gamsu da matakin gwamnan. A state ɗin ba kuɗi yana yanzu da ya sa 'yan ma'aikatan gwamnati DPN ɗin da ya sa ai ya ce daga nan zuwa wata uku za a yi election. 'yan siyasan da kaga suna korafe-korafen nan ba su san ma abin da suke yi ba ne. A wani taron manema labarai dai kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce sun baiwa shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin ne saboda matsalar karancin kuɗi da suke fama da shi kuma nan da watanni uku za su gudanar da zaɓe. Tuni dai dattawan jihar Niger suka fara baiwa 'yan siyasar haƙuri, Alhaji Lawali Shukura, shugaban kamfanin Shukura Bread na ɗaya daga cikin dattawan. Sai an yi haƙuri abin ba na gaggawa ba ne. Muna fatan jama'a za su yi haƙuri kuma za su ba gwamnati haɗin kai, za su taimaka ma gwamnati tun daga ta jiha har zuwa ta tarayya da addu'o'i na alheri. a ɗaya gefen kuma bayanan sirri da na samu na nuna cewa tuni jam'iyyar pdp ta yi maraba da wannan mataki na gwamnan saboda zai ba ta damar ɗibar nata rabon a lokacin gudanar da zaben ƙananan hukumomin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya madalla a gaida Mustapha nasir Batsari. Bar mu koma gefe, mu saurari nasiha albarkacin watan azumi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دونانا أبو بكر كياري محمد ديفيد داريكتا أكاديميك إمام مالك إسلاميك سنتا كما الإمام جمعة نجان إمام مالك إسلاميك سنتا آه الحمد لله الله ياي بيان cewa duk aikin da dan adam zai yi nashi ne amma azumin nan tsakanina da shi ne ba wanda ya san yawan ladadakin da zan bashi saboda haka duk wanda ya ce ma idan mutum azumin nan na ramadan ne ko na nafila ne to in yace ya san adadin ladadakin da Allah zai bayar to bai faɗi gaskiya ba dan ba wanda ya san adadin ladan da Allah zai bai mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi akwai wani babi a cikin aljanna wata kofa kenan mashiga ana ce mata babur rayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babi ne wanda Allah ya halicce ta kofa ce babba mai girma mai ni'ima eh, wato la yadkhuluha illa sa'imun ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai masu yawaita yin azumi madala a gai da malam yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta waitar ho. Assalamu alaikum sashen hausa na murya Amurka. Ni ne Alhaji Uzairu mai tere da tudun wajen makarfi. To, mu dawo musan Buhari mulkin soja dai ba na farar hula ba ne. Mulkin farar hula daban na soja daban. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. ‘Yan uwana ‘yan Najeriya musamman musulmi mu ci gaba da addu'a albarkacin wannan wata mai albarka watan Ramadana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali amin. Kuma kada mu manta Allah baya canza al'amarin mutane sai fa sun canja da kawunansu. Don haka ya shugabannin Najeriya ku tabbatar da cewa kun yi adalci. Ya ku masu kudin Najeriya ku tabbata cewa kuna taimakawa kuma kuna da tausayi. Ya ku masu ilimin addini shekunan malamai malaman addini don Allah ku ji tsoron Allah. ku ji tsoron Allah ku daina raba kawunan musulmi don neman duniya ya ku talakawan Najeriya a ji tsoron Allah kuma a yi haƙuri domin shi talaka haƙuri shi ne komai a huta lafiya. Salamu alaikum biyoyi mai magana kamala ba ku jihar sabon hayan gaba da jihar biyoyi da na ina so ku yi kamar ƙorafi na game da gwamnatin jihar Jigawa da ta jihar ta taimaka ta jajirce game da yi ma ƙananan yara shaɗi. Assalamu alaikum biyoyi. mai magana bashir kwamfuta daga nan madubu lokal gama kano state nigeria ina so in ba da ra'ayina dangane da rijista da bankunan najeriya suke wa al'umma su magana ta gaskiya wannan rijista da suke ba a taba gaya wa mutane cewar su rufi gashi ana wata rijista domin in ba ita ba nan gaba za a kulla akawun ɗin mutum su dangane da wannan nake kira ga shugabannin bankuna na ƙasa da cewar wannan rajista a ci gaba da yin ta kada da zamto a ce an kulle ta sakamakon mutane da yawa za a ce sun rasa cire kudaden su. To madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. wani bam da aka dasa a mota ya kashe wani babban mai gabatar da kara a kasar masar a jiya litinin a hanyarsa ta zuwa birnin alkahira don yin aiki hisham barakat shine jami'in gwamnati mafi girman matsayi da aka kashe a harin ta'addanci tun bayan hambarar da gwamnatin musulunci shekaru biyu da suka gabata barakat dai shine ya gabatar da kararrakin da suka kalubalanci 'yan kungiyar muslim brotherhood da masu tsatsauran ra'ayin addinin islama har da hambararren shugaban kasar muhammad morsi a shekarar 2013 kasar Burundi ta yi zaɓen 'yan majalisa a jiya Litinin duk da ƙauracewa zaɓen da su 'yan jam'iyyar adawa suka yi da kuma kiraye-kirayen Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Ƙasashen Afirka game da yin tsabtataccen zaɓe. mazauna birnin sun ce sun ji karar harbe-harbe da kuma akalla fashewar gurneti guda ɗaya a cikin babban birnin ƙasar wato bujumbura jami'an zaɓe sun ce an yi zaɓe lami lafiya sai dai manema labarai sun rawaito cewa akwai karancin masu kada kuri'a a rumfunan zaben sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya nuna damuwarsa matuƙa game da zaben na shugabannin nahiyar ta afirka Firaministan ƙasar Girka Alexis Tsipras ya ce zai karbi sakamakon zaɓen raba gardamar da 'yan ƙasarsa za su yi da hannu bibiyu inda suka zaɓi maganar mara wa shirin tsuke bakin aljihu da ake magana baya. Sai dai Tsipras ya ce ba gwamnatinsa ce za ta aiwatar da garan bawul ɗin da masu ba da bashin na Turai ke bukata daga Athens ba a matsayin musayar biliyoyin dalolin fansa ga bashin da ya mata katutu. Firaministan ya bayyana haka ne a kafafen talbijin ko kafar yaɗa labarai ta kasar game da zanga-zangar da 'yan adawa da shirin tsuke bakin aljihun kasar suka yi. madala a gaida baban Muhsin da Mus'ab. Jama abin da muka tanada kenan baki daya a didiyon lokaci sai da rana idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da Daniel Brown wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu Charles Hall. Ni Bello Galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake ci allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai This program has come to you from the Voice of America, Washington.